Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba bakwai ga watan Disamba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga babban leda kanin labarai. 'Yan sanda a kasar Jamus sun kama mutane da dama waɗanda ake zargi da yunkurin kifar da gwamnati. Sojojin Rasha sun kai hari a yankuna da dama na ƙasar Ukraine da jirage marasa matuka da kuma manyan bindigogi inda suka kashe mutane biyu tare da raunata wasu da dama. Kasar China ta ba da sanarwa wani gagarumin sauyi a tsauraran matakanta na dakile yaduwar cutar COVID-19 tun bayan barkewar annobar shekaru uku da suka gabata. To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa rundunar mayakan saman Najeriya ta hallaka wasu gaggan 'yan bindiga akalla bakwai a dazukan Kaduna, sai dai wasu na cewa duk wanda aka koro daga dajin birnin gwari ko ainihin dajin kwantagora za ka isko ya tare gabacin sokoto A jamhuriyar Nijar ma an damƙe wasu 'yan bindigar Najeriya da ke ɓuya a can bayan wani samami biyo bayan tafka ta asar da suka yi ta yi. kuma wanda yake da duke idan ya ki ya bari su da kayan shi za su amfani da wayannan makamai da ke gare su su buge shi in ma ya kama su kashe shi sai su kashe shi Za kuma a ji cewa rundunar sojin Najeriya na ci gaba da samar da abubuwan more rayuwa ma al'ummomin ƙasar saboda ƙara danƙon zumunci tsakanin su Kamar kowane yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Yalkaya ke gabatarwa. za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu mu Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Dubban 'yan sanda a Jamus sun kai samami a galibin sassan kasar kan wasu da ake zargin masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya waɗanda ake zargin sun yi yunkurin kifar da gwamnatin kasar. Jami'an sun ce suna tsare da mutum ashirin da biyar. Masu gabatar da kara na gwamnatin tarayyar Jamus sun ce wasu jami'ai dubu uku ne suka gudanar da bincike a wurare talatin a cikin jihohi ɗaya daga cikin jihohi shida na jamus kan masu bin kungiyar da ake kira richie citizens wasu mambobin kungiyar sun yi watsi da kundin tsarin mulkin jamus bayan yakin da kasar ta fuskanta kuma tare da yin kira da a rushe gwamnati ministan shari'a na kasar marco buchman ya bayyana samaman a matsayin aikin yaki da ta'addanci ya kara da cewa mai yiwuwa waɗanda ake zargin sun shirya kai hari da makamai akan ma'aikatan ƙasar masu gabatar da kara masu gabatar da ƙara sun ce ana kuma tsare da wasu ƙarin mutane uku ciki har da wani ɗan ƙasar rasha waɗanda ake zargi da goyon bayan ƙungiyar baya ga mutum 27 da ake binciken su. Jami'an sun faɗa yau Laraba cewa sojojin Rasha sun kai hari a yankuna da dama na ƙasar Ukraine da jirage marasa matuƙa ƙira kamikazi da kuma manyan bindigogi inda suka kashe mutane biyu tare da raunata wasu da dama yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada a gabashin ƙasar kwana guda bayan da moscow ta zargi kiev da kai hari filin jirgin sama a cikin ƙasar rasha a kherson sojojin rasha sun yi lugudan wuta a yankin sau hamsin da ɗaya a jiya talata inda suka kashe mutane biyu in ji yasurlav yunushevich shugaban hukumar sojin ukraine ya faɗa shugaban hukumar sojin yankin ya faɗa a yau bakwai ga watan disamba gwamnan dnipropetrovsk valentina razinshenko ya ce sojojin ukraine sun lalata dukkan jiragen rasha marasa matuka a harin da aka kai cikin dare ya ce hare-haren da rasha ta kai kan gundumar nikopol da birnin sun yi sanadin lalata bututun iskar gas da gidaje da kuma gine-ginen gonaki amma babu wanda ya jikata An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda jiragen yakin ƙasar suka shiga auna wasu wuraren ɓuyar gaggan 'yan bindiga da mabiyansu a dazukan jihar Kaduna inda suka kashe shugabannin 'yan bindiga aƙalla bakwai. Sai dai akwai masu fargabar cewa saura za su gudu zuwa shiyar Sokoto da Zamfara. Hassan mai na kaina gare ka. Hare-haren da jiragen yakin sojojin saman Najeriya da ke aiki a rundunar Operation Wild Punch ke kaiwa sun kai mummunan farmaki a maɓoyar 'yan ta'adda da ke karamar kumar giwa. farmakin kuma da aka tabbatar da ya samu nasara sosai a dai wannan farmaki kimanin jigajigan 'yan bindiga bakwai ne aka sheke su da suka haɗar da jibrin gurgu isa Jero da tambuwal dukkaninsu 'yan asalin jihar zamfara sauran 'yan bindigar da sojojin saman suka hallaka su ne notibala yunusa da burti wanda na hannun daman hatsaribin dan bindigan nan ne da ake neman ruwa a jallo wato haladu buharin yadi kakakin rundunar sojojin saman najeriya air komodo edward gabquet wanda ya tabbatar mana da wannan labari ya ce jiragen yakin nasu har yanzu na can na ci gaba da babbake sansoni daban-daban na 'yan bindiga daɗin masu sharhi kan sha'anin tsaro a kaduna irin su mejo bashir galma mai ritaya tuni suka nuna gamsuwa da kokarin sojojin saman najeriya wannan namijin kokari da sojojin sama na najeriya sa'an da suke samu akan wayannan mabannata muna murna da kokarin da suke yi su ci gaba da wannan kokari namijin kokari ko muna kara kira ga mutanen da ke wayannan area din wanda suke wannan wuraren don allah a ci gaba da haɗin kai ana ba da intelligence report yanda za a iya ci gaba a samu a murkushe wayannan mutane mutane da suka addabi kowa da kowa a wannan jina'ir. Mai bibiyar al'amuran tsaro a shiyar arewa maso yammacin Najeriya, Basharu Altine Guyawa Isa, da ya ce ya gamsu da yadda ake fatattakar 'yan bindigar a Kaduna, amma ya ce hakan na jazawa gabashin Sokoto ƙarin matsaloli. A wato gaskiya ne ana samun nasara cikin Kaduna, domin kaga ko ga shahin ainihin gwamnan jihar Kaduna kana ganin irin nasarorin da ake samu ana rubutawa kuma ana wallafawa ko ba ka Kaduna. sannan nan wajen dajin ainihin kwantagora wajen dogo gyaɗe nan gada zai kwanan baya an ce an kashe su sun yi ɗari biyar amma dai munan gabacin sokoto yana tabbatar maka babu wani al'amari wanda aka yi wanda an faɗa da 'yan bindiga hasali ma ina tabbatar maka cewa wato sun miƙe ƙafafunsu duk wanda aka koro daga dajin birnin gwari ko ainihin dajin kwantagora zaka isko ya tare gabacin sokoto ko a ɗazu-ɗazun nan sai da kwamishinan harkokin tsaro a jihar kaduna mr samuel arwan ya fidda sanarwa inda ke cewar sojojin saman najeriya na can na ci gaba da babbake sansanonin 'yan ta'adda a kana hukumomin giwa cikun da birnin gwari hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga baballe leda ci gaban labaran duniya. Yau Laraba kasar China ta ba da sanarwar wani gagarumin sauyi a tsauraran matakanta na dakile yaduwar cutar COVID tun bayan barkewar annobar shekaru uku da suka gabata. inda ta sassauta dokokin hana yaduwar kwayar cutar wacce ta yi lahani ga ƙasa ta bi mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya ta kuma janyo zanga-zanga. Sassauta dokokin waɗanda suka haɗa da kyala mutane da suka kamu da cutar mara tsanani ko kuma babu alamomin cutar su killace kansu a gida da kuma dakatar da yin gwaji ga mutane da ke balaguro a cikin ƙasar wanda wata babbar alama ce na nuna cewa beijing tana shirya mutanenta biliyan 1.4 da rayuwa tare da cutar duk da cewa mafi yawancin iyakokinta sun kasance a rufe 'yan kasar sun yi murna da fatan sauyin zai sa cana a hankali ta sake dawowa cikin duniya shekaru uku bayan barkewar cutar a tsakiyar birnin wuhan nan da nan sanarwar ta zama batu da aka fi dubawa a dandalin weibo na cana inda mutane da yawa ke murna da fatan yin balaguro ko da yake wasu suna nuna damuwa game da yiwuwar kamuwa da cutar. Sanata Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat ya doki abokin hamayyarsa na jam'iyyar Republican Herschel Walker a zaben jihar Georgia zagaye na biyu a jiya talata, lamarin da ya tabbatar wa 'yan jam'iyyar Democrat samun rinjaye a majalisar dattawa na sauran wa'adin shugaba Joe Biden a yanzu. Yayin da Warnock ya samu nasara a zagaye na biyu a cikin shekaru masu yawa 'yan democrat za su samu rinjaye na kujeru 51 da 49 na majalisar dattawa inda suka samu ƙarin kujera ɗaya daga yadda ake yanzu na 50-50 tare da nasarar john patman na jihar pennsylvania To gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka dusa inda jami'an tsaro suka kama akalla sha uku daga cikin wasu 'yan bindigar Najeriya da ke fakewa a ƙasar bayan wani samaman da aka kai mabuyarsu, daga Agadas ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton. jami'an tsaron 'yan sanda sun kama gungun wasu 'yan bindiga waɗanda suka fito daga makwabciya tarayyar najeriya 'yan bindigar su sha uku tare da mayan makamai sun shiga hannu ne bayan su maman da jami'an tsaro suka kai a maɓoyarsu a ƙarƙashin wani sabon lalan magance matsalolin tsaron da ake ƙoƙarin samarwa a nijar harimar ta muktar babba alkali mai shigar da ƙara a agadas wannan mutane da kuka ga jami'an tsaro sun kama su ne wanda nan da wani lokaci wata biyu wata uku da suka wuce baya suke zauwa cikin garin agadis suna ataken mutane suna da makamai wanda kuka ga an nuna akwai wukaye gare su akwai adda da duka sauran abubuwa wanda suna amfani da su suna amshi dukiyar mutane kuma wanda yake da duke idan ya ki ya bari su da kayan shi za su amfani da wayannan makamai da ke gare su su bige shi in ma ya kama su kashe shi sai su kashe shi in kun lura su mutane ne da suka zo daga wani wuri duka 'yan najeriya ne kuma 'yan zamfara ne mahi yawansu wanda aka tsaida suna kai su goma sha uku me ba su kaɗai ba ne akwai wayanda ba a samu aka kama su ba to sai dai matsalolin sakin jiki da aminci tsakanin jami'an tsaron da al'ummar gari kasancewar babbar barazana ga zaman lafiyar yankin ya samu gajin garin agadas abdurrahman abubakar turawa yin kira ga al'umma na su bada tasu gudunmawa wanga mutane ta'addancin da suke lokaci da yawa da suka hana ma al'umma agadas kwana al'umma agadas ta yi kokari da kama ma jami'an tsaro saboda wannan aikin sai da kama mugu ba kama ba gare shi ya kamata al'umma ta ba da gudunmawa ta kama kan cewa duk abin da ta gani wanda bai dace ba ta ga mutumin da bai kamata ba ta kawo labari ta ba da haɗin haɗin kai ga jami'an tsaro saboda su ne suke iya su yi wannan aikin na su kama su. Tuni dai jama'a agadar suka fara bayyana murnar su bisa wannan nasarar da aka samu ta kama 'yan bindigar wanda a cewar su zai kwantar da hankalin al'umma. To mun yi murna sosai da aka ce yau gashi asirin su ya tonu ai har da su a cikin wanda aka tsaida gaskiya mu dai sai dai mu jinjina ma jami'an tsaro su irin wannan kokari da suka yi sirtu a dan kwana kaɗan. Za mu musu godiya, mama Allah godiya da ya ba su sa'a aka sa hannu bisa su Allah ya ƙara tona asirin sauransu duka inda suke jami'an tsaro kuma muna jinjina musu insha Allah za mu sensibilizan mutane mutane duk wanda ya ga mugu kai ya yarda ya bar shi Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger To a gaida Hamid. Daga Nijar kuma bari mu sake kadawa Najeriya inda rundunar sojin kasar ta shiga daukar matakan kara dankon zumunci tsakaninta da jama'a ta wajen samar musu da wasu abubuwan more rayuwa. saboda a rika musayar bayanan tsaro da juna daga sokoto ga muhammad nasir da cikakken rahoton babban hamsan mayakan ƙasa a najeriya lieutenant janar faruk yahaya ya ce rundunar soji tana mayar da hankali wajen samarwa jama'a abubuwan more rayuwa da suke bukata kamar yadda ta yi a jihohin sokoto da imo inda ta gudanar da ayyuka bangarorin bunƙasa ilimi kiwon lafiya samar da ruwan sha da abubuwan inganta jin daɗin jama'a akwai abubuwan da mutane ke bukata waɗanda ya zan in ka taimaka musu yana yiwa sai ka jawo hankalin su gane cewa a dai sojan nan da muke gani su ma uwanmu ne kuma sun kula da mu har gashi muna bukatar ruwa sun bamu muna bukatar titi sun gyara suna gara da makaranta sun gyara kaga wannan zai kara dankon soyayya da zumunci tsakanin soja da al'umma sai ya kawo mutane kusa da soja har in yanzan sun ga wani abun ki ko abin tsoro suna da karfin gwiwa cewa ai waɗannan abokan mu ne tun sun ba mu ruwa sun ba mu sun gyara mu na makaranta in akwai na ku gaya musu mana to sai dai a lokacin da jami'an tsaron ke fafatukar samar da tsaro ta fuskoki daban-daban su kuwa 'yan ta'adda sun himmatu wajen kai hare-hare ga jama'a inda ko a ranar litinin ta wannan mako rundunar 'yan sandan najeriya ta tabbatar da wani hari da 'yan ta'adda suka kai a wata kasuwa a sabon birni da ke gabashin sokoto inda a kokarin fatattakar 'yan ta'adda jami'an tsaro mafar uku suka rasa rayukansu tare da wasu mutanen gari uku kakakin rundunar a sokoto dsp sanusi abubakar ya tabbatar wa jaridar bangan haka sai dai lokacin da na ziyarci da kutar 'yan sanda na tarar an ci ya fita zuwa wani aiki na kuma kira wayarsa amma bai ɗauka ba na kira ɗaya daga cikin jami'an tsaro na banga da ke taimakawa jami'an tsaro salihu zalla bango wanda ya ce har yanzu suna zaman ɗaɗɗar a yankin nasu na sabon birni jiya mutanen barayin nan sun hito domin ba mu tantance ba sai ga sun haike da daidai inda muke tsaye wani abokin zamu na cewa me yake faruwa wannan kawai sai muka ji sun bude wuta daga cikin mutanen mu yan yan sa sai suka taho da gudu suna shigowa kasuwa to nan ne ya ta samu salonta wani yaro na garin mu dan yata ne ma da wani dan lajinge da kuma wasu manfol guda biyu wanda muka shaida ganin su sannan kuma ana kona motocin manfol guda biyu. Ko bayan wannan hari na kasuwar 'yan bulutu an sake kai wasu hare-hare a garuruwan garin Malam da dan kwari a cewar dan majalisar jiha na yankin Aminu Almustapha Boza. akwai nan gabacin sabon mina akwai wani gari nan tasira nan ne suka zo suka tare da mota haka sun kone magwa mota yan kasuwa sun kone mota sun je da mutane kuma sun dauki mata da maza sun je da su yanzu ba shekaran da aka kai wannan hari ba eh haka duk waɗannan hare-haren na faruwa ne lokacin da mayakan ƙasa na najeriya ke taro na bita nasarorin da suka samu a wannan shekara da kuma shirin sake ɗaura ɗamara tankara ƙalubalen samar da tsaron ƙasa a shekara mai kamawa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad yanzu kuma ga shirinmu na gaba domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A makon jiya mun ji korafi da biyo bayan zaben sabbin shugabannin kungiyar makiyaya ta mai Allah. A sabon shirin za mu ji alwashin da ɗan takara Sa'idu Mai Kano ya yi na daidaita lamuran makiyaya. Bayan nan sai shirye-shiryen sabon shugaban Baba Usman Engel Zarma. Arewa ta mudu, sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Da farko ga ɗan takara Sa'idu Mai Kano da abin da yake fatarin an yi za a samu maslaha a tsakanin makiyayan. Manufana shine a bi gaskiya. duk wanda aka zalunce shi a tabbatar an bi mashi kadin shi duk hakkinmu a gwamnatin tarayya a fitar mana da shi mu kuma mu mika shi ga hannun talakawanmu ɗaya kenan na biyu a samu da na zama shugaba za a samu shi mai inganci saboda da adalci na ne zai sa kowane shege wanda yake daji ma zai koma gida wato yawa kowane dai kan haka ko a to in kaga ka kangare kila an zalunce ka ne. wato ina na gidan sassauta kalmar kamar mai zafi da ke yanzu. duk wani wanda ya kangare kila an zalunce shi ne sai ya faɗa abubuwan da aka mashi ya shiga daji idan ya faɗa wannan ya shiga daji in ba hujja sai a manna shi da hukuma idan kuma yana da hujja sai a nema gwamnati a ce to kila an kashe masa sanu kaza kaza kaza da wani yaki ne aka yi ko kuma wani alloba ba a biya shi ba da sauransu sai a ce to a bi kadi na hankali a biya wanda kuma in an karisa sanu goma ce ga uku ka koma kiwo idan aka ma mutum haka bai sani ba ga an mashi adalci kuma yaranmu za a saya yadda za a yi su yi makarantar arabi su yi na boko domin rashin ilimi su ya sa ana haka kuma wanda ake su a hada da hukuma a ci masu mutunci in ni ne su gaba ba wanda isa ma ba fulata ne haka abun ban da ma za a fi dubawa shine akwai abun da ka kawo cewa waɗannan yaran fulani da suka kangare dinnan suka koma yin wasu abubuwa akwai maganar rashin ilimi watakila wasu kuma an kware su ne ba ilimin addini ne duk wanda ya san addininsa da kyau ba zai wannan ba kuma duk wanda ya karatun boko ya yi na addini in an gaya mashi ya je wannan aikata wani abubuwa ba ba kuma a masu adalci a darsu su zauna duk inda suka ga dama inda dokan kasa ba su amma su makar su taba kaya wani kar kuma a taba su a zai dama ai ana duba wayannan makiyaya da ana ganin su ne da sanda ne da kawai ma suna zuwa su zauna a gonakin mutane ba irin kamar lokacin rani haka a samu taki amma yanzu wasu daga cikin sai suka koma koma su satar mutane ya nuna kayi niyyar ka jawo su kenan su dawo mutanen kirki a zauna lafiya irin da ai gwamnonin nan su ya kamata su gina masu makarantun nomadic yaransu su yi karatu matansu su yi karatu idan wani abu ya same su na ibtila'i a je wurinsu a kyautata masu a nuna masu wannan daga allah ne in allah da ba wanda zai kangare don za su yi kishin kasan amma idan aka kore su aka haɗa kai da gwamnati a kore su a ce su fulani ne a hana su zama a nan bayan sardauna allah ji kazai ya yanke ma fulanin najeriya gireji rizab guda 417 a kasar nan an yi gajet nasu in an ce ba za a iya fidda filayen fulani ba me yasa gwamnan kaduna ya fidda filin sojoji na barikin nasa da ke kafancan ya fitar da filin da da aka ci masu me yasa ba za a iya fidda gireji rizab duk na najeriya wanda sardauna ya ma fulani ba kuma sardauna ya siya labi akwai labi 167 a kasan nan manyan federal road na fulani wanda kowane labi fadin shi ya kai 100 by 100 wanda ko da yaro mai shekara goma zai iya tura garke bai yi barna ba. Mun gode Sa'idu mai karo. Ga sabon shugaban kungiyar Magban a takaice Baba Usman Engel Zarma. Dole wannan Malam Nasiru wannan dole ya zama na cikin tsare mu. na to bakulata ne a in ka duba shin bakulata ne da ya zama mai satan mutane ko ɗan ta'adda me ya sa shi ciki dole kai ta sa shi ya kwana a tajire ya waye gari matsiyaci don yana ganin dukiyarsa an tafi da ita ba ilmantar da shi ba an talautar da shi ba ilimi dukkan zuciyar da take zaune ba ta da ilimi talauci ya mata kanta zuciya ce wanda take dukkan abin da ta ka miƙa mata na rayuwa za ta ansa kamar yadda wai bature yake ce wai in ka miƙa wa mutumin da ruwa zai cinye shi takwabe eh. zai kama don ka fito da shi manyan 'yan ta'adda na duniya sai suke amfani da talaucin bahila ce da rashin iliminsa kuma suka zo suka koyar da shi matashi ne da shan kwaya don su yi amfani da shi yadda suke so su cutar da shi kake ganin yawanci in aka kama su matashi matasan fulani a cikin aikata irin wayannan abubuwan in aka ce nawa kuka karba gun mutumin da kuka kama za ka ji ana maganar miliyan biyar ko kuma aka ce nawa aka baku sai ka ji suna ce dubu ishirin ko dubu goma ko dubu talatin ko dubu hamsin wannan zai nuna maka cewa ana amfani da talaucin su ne da rashin ilimin su wayannan suna cikin abubuwan da dole za mu ɗauki mataki da za mu kawo ƙarshen su ɗaukan wannan mataki kuma faɗakarwa ga da'awa na musulunci na wayar da kai da kuma zama da iyayen waɗannan matasa wato mu da suke ƙasa da dukkan 'yan boko da na sarautu mu zauna mu tattauna mu ga yaya ne za a yi don mu cire bahilace matashin bahilace cikin wannan hali na kakani kan yi da ya samu kansa a ciki ba da son ransa ba dole mu waɗannan abubuwan kuma babban abun mutum ne attajiri an zo an karɓi dukiyarsa ƙarfi da yaji an tafi da ita kuma babu wani taimako babu wani gudumawa babu wani ceto daga wurin 'yan uwansa fulanin da kuma daga gurin gwamnati da kuma daga gurin masu hannu da shuni a cikin al'ummar fulani kaga da da muka sani muna yara idan asara irin wani ya samu ya haɗu basila ce ai shugabannin fulani da suke wannan kakaran ake haɗuwa a zauna a har haɗa mara shi ma ya ci gaba da rayuwarsa amma yanzu wayannan agogon duka sun zama babu kowa ya zo ta kai ta kai ake yi kuma ita gwamnati ai takan ba da tallafi idan al'ummanta sun yi asara manoma da yawa sun yi asara an yi musu tallafi ina ne inda bafulaci ya yi asara aka yi mar tallafi don a rage mara zafin wannan asaran da ya same shi saboda haka in ka duba abun akwai loss of sense of belonging me ne zan ce da Hausa eh, ba a akwai damuwa na rashin jawo su a jika suna ganin kaman an ware su an kyamace su an bar su babu tallafi an kora su don haka kaga suna ganin kamar wato su al'umma ma ba ta son su ne ta ware su tana walakanta su bayan kuma an raba su da dukiyar su karfi daji to to wayannan abubuwan dole za mu zauna da gwamnati ai shi sai ka san cuta kafin ka san maganin sa dole za mu zauna mu fahimci me ya jawo ire-iren irin wayannan abubuwan mu samu shawarwari fulani nan dai na lura makiyayan nan da kake jagoranta an ɗauke su duka yawancin su 'yan arewacin najeriya ne ko da ko suna zaune a kudu kuma gwamnonin kudancin najeriya gaba ɗaya sun yi taro a asabar jihar delta inda suka yanke hukunci cewa sun hana yin kiwo a yankunan su gaba ɗaya yanzu ya nuna kiwo dai sai arewacin najeriya kawai man nasiru in ka duba doka hana kiwo dai ta faro asali daga benue ne kuma in ka duba shi gwamnan benue ya yi wannan doka ba don hana kiwo ba ne kawai don kyamata ya kyamaci bahilace ne ya yi kokarin da zai dan ya kore shi a jihar sa. shi kansa yana da shanu kuma har yanzu kiwo suke yi a nan don haka doka ce ta benue ta koren bafila ce ba doka ce ta hana kiwo ba amma kuma abin da nake so in tambaye ka ko ka duba shi tun daga lokacin da aka yi dokan zuwa yau ita benue ta samu zaman lafiya ne a ba ta zauna lafiya ba saboda haka kaga doka bai aiki ba dukkan inda doka da za kawo zai tabbatar da gaskiya da adalci da fa'inta ba wannan dokan bai zama doka ba ba zai amfani su 'yan kasan da aka yi dokar a kasan su ba an bar su a cikin tashi hankali haka ko ba zai amfani bako wanda wanda ya tafi a matsayinsa na ɗan najeriya wanda tsarin mulkin najeriya ya ba shi dama ya tafi ko ina cikin faɗin tarayyar najeriya ya zauna ko ina ya tafiyar da abubuwan shi da sana'ar shi ba zai tsangwama wani ba ko ba za a tsangwama mishi ba doka kuma duk inda za ka yi ta idan baka yi ta dan ta tabbatar da gaskiya maimakon ta magance al'amarin da aka yi ta dan shi ƙara lalata shi za ta yi ta shi za ta yi yadda kuma ba zai amfani wanda ka yi wa doka ɗan ƙasa na gurin ba kuma ba zai amfani bako wanda tsarin mulkin tarayyar najeriya ba shi dama ya zo ba. sauraro a nan za mu naɗe tabarmar shirin Makon gobe Allah ya kai mu za mu fara bitar shirye-shiryenmu na shekarar 2022 a madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin. Ni Nasiru Adamu Alika da na shirya kuma na gabatar da ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne. Ka gaida Nasiru. Yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Amina Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida tare da Comrade Hamza Sule Tankarkar. Suka ce hakika ya kamata matasa su sani siyasa ba yaƙi ba ce kuma akwai zamantakewa bayan zaɓe. Domin haka siyasa mai tsafta don kada mu ɓata gobanmu domin gyaran goban wani. Don haka mu yi siyasa ba da gaba ba. Sakonmu na gaba ya fito daga Baffa Haruna Bajoga ya ce ku gaya wa gwamnan jihar Gombe cewa alkawari fa kaya ne don ba mu manta ba ya yi mana alkawarin cewa zai kara ma'aikata albashi idan an zaɓe shi. Amma har yanzu shiru ma'aikatan ƙananan hukumomi ba su ga alkawarin ba kuma har wani zaben ya gabato. Sakon Nazifi Ibrahim Malam Shagari da Bala Ruwan Kanwa da Faruku Mahe Karoga Sokoto suka ce gaskiya babban bankin Najeriya CBN yana neman mantawa da yanayin da al'ummar Najeriya za su shiga ciki ta sanadiyar wannan ƙayyade kudaden da mutane za su iya kashewa domin yin adalci tsakanin mutanen karkara da mutanen birni. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Safiyanu Gumel Zangon Daura ya ce al'ummar najeriya don allah mu yi siyasa ta hankali da tunani kar mu yadda siyasa ta sanya mu mu bata da juna fata na allah ya zaba mana shugabanni masu son ci gaban al'umma da kasar mu najeriya amin mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. To, Ibrahim ga labaran a takaice. Dubban 'yan sanda a Jamus sun kai samami a galibin sassan kasar kan wasu da ake zargin masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya waɗanda ake zargin sun yi yunkurin kifar da gwamnatin kasar. Jami'an sun ce suna tsare da mutum 25 masu gabatar da kara na gwamnatin tarayyar Jamus sun ce wasu jami'ai dubu uku ne suka gudanar da bincike a wurare 130 a cikin sha 11 daga cikin sha-shida na jamus kan masu bin kungiyar da ake kira richie citizens jami'ai sun faɗa yau laraba cewa sojojin rasha sun kai hari a yankuna da dama na ƙasar ukraine da jirage marasa matuka masu tarwatsa kansu da kuma manyan bindigogi inda suka kashe mutane biyu tare da raunata wasu da dama yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada a gabashin kasar kwana guda bayan da moscow ta zargi cape da kai hari filin jirgin sama a cikin kasar rasha a kherson sojojin rasha sun yi lugudan wuta a yankin sau hamsin da 51 a jiya talata inda suka kashe mutane biyu in ji yaroslav yunashabej shugaban hukumar sojin yankin ya faɗa a yau bakwai ga watan disamba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie da kuma injiniyan mu Alfonso. ni ibrahim shi garba ke muku fatan alheri wassalam